ƙididdiga na nuni da cewar ana samun yawaitar kashe-kashen mutane da kuma sace su da 'yan bindiga ke yi a sassan jihar musamman a yankunan kananan hukumomin alkaleri fa balewa da kuma ningi da halin yanzu ke nuni da cewa a tsakanin watan yuni da yuli an kashe mutane fiye da goma da kuma satar mutane goma sha bakwai domin neman kuɗin fansa wanda tuni wasu mutanen 'yan uwan nasu sun biya kuɗaɗen fansa domin karɓo su a jawabinsa gwamna bala abdulkadir ya bayyana alhini game da abubuwan da ke faruwa na bakin ciki a jihar sannan ya ci gaba da cewa abin da ya kawo mu ba abu ne mai daɗi ba abubuwa suna wakana ana garkuwa da mutane a jihar bauchi har ma izgilancin da rashin kunya ana zuwa ana jefa mana wasiƙa amma na sani abubuwan da suke faruwa akwai gurɓata akwai wake-wake a cikinmu akwai wanda ake haɗa baki da su mun sani akwai jaurate-jaurate masu littafi da wayansu masu sarauta da ake hada baki da su kusa ne ba mun san su kuma muna kallon su abin da yasa muke dan shine wayannan jami'an tsaro su ba su kawo hukunci sai sun kama amma yanzu na sa musu zimma dole ne mu kama ba za mu bar mutane shugabanni da aka ba su hakkin jagoranci na sarauta ko kowane iri ne su ajiye 'yan kwanta-kwanta a bayan duwatsun mu a cikin sauranmu suna kai musu abinci ba shekaran jiya aka kamun labari akwai wanda suke nika dawa da gero suna kai ma 'yan kwanta-kwanta a bayan gari akwai jami'an tsaro ma da suka fara mika wuya su ma an haɗa baki da su ko ba haka ba ne saboda haka mun roƙi kwamishina da birger kwamanda a canja mana wayansu da suke nan daga bisani kuma na ji ta bakin wasu daga cikin al'ummomin da aka kashe musu yan uwansu ko sace su sunana Ahmad Usman Jarman Yalo former kansula abin da yake faruwa kuwa shine wannan dauke-dauke mutane kinnafin wato kana cikin zaman ka a cikin gida kawai sai ka ga mutane sun zo sun shiga cikin gida sun dauke ka sun tafi da kai je su ɗaure ka a jeji kuma su ce dole sai an bada kuɗi ko da akwai ko babu yanzu akwai wani dan uwana wanda ya sai da gidansa da ƴaƴansa sun kai goma sha biyar ya sai da gidan ya biya kuɗi kana sun kai kana noma kawai sai ka ga mutane sun zo sun kewaye ka ɗauke ka su kai ka jeji su ajiye ka sai iyayen sai iyayen ku sun zo an ba su kuɗi wasu kuma su tafi da su sai sun karbi kuɗin fansa kamar ku a nan duguri menene zaka ce ya faru eh abin da ya faru shine shi dai yana zaune da iyalansa da kuma yaransa da dabbobinsa suka shigo da daddare suka harbe shi suka kashe shi kuma suka ebi sauran yaran yara nawa suka sun ebi yara bakwai yanzu an zo suna nan ko kuma har yanzu ba a a gaskiya har yanzu ba a samu an karbo su ba amma kuma gwamnati ta yi iya kokarinta an tura jami'an tsaro suna ta kokari akai insha Allah kuma muna sa ran in aka yi hakan ana samun dacewa su mu barin garuruwa ne eh gaskiya wasu sun fara bari to amma yawanci wanda suke barin garuruwan su irin mutanen bagos ne dogon ruwa su suna kusa da wannan jejin da ainihin yan ta'addan suke ne shugaban karamin hukumar ningi mahmuda tabla ya ce masu satar mutanen sun ɗauke wani ɗan ƙabilar ibu matarsa da jinjiri da kuma ƙaninsa sai dai kuma daga baya sun sako matar da jinjirin nata akwai lafin ciyawa an kidnapping mutum uku kwana uku da suka wuce amma an zo mutum dogon ruwan an kama mutum daya hmm, wannan shi ne abin da yake faru akwai ni, nyamuri da matansa da kuma ɗansa an kama yaron babba da kuma matar da jinjirin yaro take sha saboda haka matar da dindirin yaron a ke shi kuma yaron shine suka rike shi suke demandin kudi ta miliyan ba su kira komai tukun akai ba sai alhaji alwan dan kasuwa da ta wato da dogon ruwa mun sa jami'an tsaro su kafin da cikin jeji suka je jeji nan ba karami bane Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.